Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 205 a Yamai da kuma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya duka a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu aron masu salamu alaikum barkanku da wannan lasariyar litinin 11 ga watan afrilu shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya sahaba imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da muhammadu lalo da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai yau aka shiga yini na farko na shirin tsagaita wutar da aka cimma a kasar yamal gwamnatin somaliya ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon dan jarida da aka zarga da taimakawa kungiyar al-shabab Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun Isra'ila da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima a kan ƙananan yaran Falasɗinawa. To Allah ya kyauta. To a matsayin da muke ciki dai a har zuwa yanzu kin san bajet nan kusan feji dubu ɗaya ne da ɗari takwas. don haka tun daga ran da muka miƙa wannan bajet kasafin kuɗi har zuwa yanzu nan haka muna dubawa muna ƙididdigewa mu fitar da shi dalla-dalla babban hadimin shugaban najeriya kan harkokin majalisa suleiman kawu sumaila kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta yi tanadi a kasafin kuɗin banan domin tallafawa mata da kuma matasa za mu leƙa birnin injamina na ƙasar chadi mu ji hali da ake ciki kan babban zaben ƙasar da aka yi jiya a niger kuma dillalan aikin haji ne suka koka kan shirin ƙara kuɗin jirgi da shike yau litinin ce muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam yanzu ga labaran duniya. thank you jama'a assalamu alaikum wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar yamal ismail old sheikh ahmed ya yi laile marhabin da shirin tsagaita wutar da aka cimma wanda ya ƙara wata ya fara aiki yau litinin ya kuma taimaka wajen daƙile tashe-tashen hankulan da ake kwashe shekara guda ana fama da shi yana mai cewa lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen wannan rikici a daren jiya shirin tsagaita wuta ya fara aiki wanda aka cimma da gwamnatin yamal da dakaran da saudiya ke jagoranta da kuma 'yan tawayen houthi da suka karbe ikon babban birnin yamal a farkon shekara ta 2014 dukkaninsu kuma sun amince da wannan shiri na tsagaita wuta wannan shirin na zuwa ne gabanin wani taron sasanta rikicin na yamal da za a yi ranar 18 ga watan nan na afrilu a kasar kuwait ahmed ya kara da cewa har yanzu akwai kofar da za a iya sake farfado da kasar ta yamal wacce ta sha fama da rikici na wani tsawon lokaci da ya sanadin mutuwar mutane sama da dubu shida ana ci gaba da zaman ɗarɗara kan iyakar idomeni kwana guda bayan da 'yan sandan macedonia suka harba yaji mai saka hawaye tare da harba harsashen roba akan ɗaruruwan bakin haure da ke ƙoƙarin ƙetare shingen da aka dasa a yankin girka a yau litinin ɗimbin jama'a sun yi cicirindo a ɓangaren iyakar girka sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an yi wata arangama ƙungiyoyin jin ƙai sun ce kusan mutane 300 ne aka baiwa magani bayan arangamar da aka ji jiya lahadi mafi yawansu sun samu kulawa ne saboda matsalar numfashi da yajin barkonon tsohuwar ya haddasa ko kuma raunin da suka je daga harbin harsashen roba a bangaren macedonia hukumomin kasar sun ce jami'an tsaro 23 ne suka samu raunuka mafi yawansu daga ɗaruruwan duwatsun da bakin hauren suka musu akalla bakin haure da masu gudun hijira sama da dubu goma ke makale a kan iyakar idomeni da ke arewacin kasar girka tun a tsakiyar watan fabrairu bayan da kasashen yankin balkan suka rufe kan iyakokinsu john kerry ya ce ya yi matukar farin ciki tare da samun karramawa bayan da ya kasance sakatar harkokin wajen amurka na farko da ya ziyarci hiroshima da ke japan wato birnin da dakarun amurka suka daidaita bayan da suka hurga makaman nukiliya karshen yakin duniya na biyu keri ya yi waɗannan kalamai ne a karshen taron ministocin harkokin wajen ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na g7 taron da ya haɗa hadda ziyarar makwancin waɗanda suka rayu kansu wato a harin na hiroshima Going through this museum was a reminder of the depth of obligation that every single one of us in public life carries. Kerry ya ce ziyarar wuraren tarihi na Hiroshima abin tuni ne kan irin nauyin da ya rataya a wuyan duk wani mai rike da madafin iko na yaga cewa ya tabbatar da zaman lafiya kamar yadda aka jaddada a taron tsaron wato tsaron makaman nukiliya da aka yi a kwanan nan a Washington. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka a nan Washington DC. gwamnatin kasar somaliya ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon dan jarida da ake zarga ko aka zarga da taimaka kungiyar al-shabab wajen kisan wasu yan jarida su biyar a mogadishu tsakanin shekara ta 2007 zuwa 2011 jama'ai da waɗanda suka shaida lamarin sun ce an harbe hassan hanafi haji a yau litinin a wata kwalejin horar da 'yan sanda da ke mogadishu a bara ne gwamnatin somaliya ta nemi hukumomin kenya su miƙa mata hassan mataimakin alkalin kotun soji da ta yanke wa ɗan jaridar hukunci ahmed hussein muhammad ya ga ɗan jarida cewa an yi wa hassan adalci a lokacin da aka yi masa shari'a a cewar muhammad tun daga farkon shekara ta 2015 ake mai shari'a kuma ya amsa laifinsa lamarin da ya sa kotun ta yanke masa hukuncin kisa wani sabon binciken jin ra'ayin amurkawa da aka fitar da sakamakonsa a yau litinin ya nuna cewa amurkawa sun fi duba yiwuwar jefa wa ɗan takarar shugabancin wato amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat bayan sanders ƙuri'a fiye da kowane ɗan takara da ya rage a yakin neman zaben 2016 binciken jin ra'ayin da kamfanin dalancin labarai na associate press ya gudanar ya ji ra'ayin mutane a tsakanin watan maris da afrilu kuma kashi 21 sun ce lallai sanders za su jefa kuri'a yayin da kashi 41 cikin 100 suka ce akwai yiwuwar duba zaɓin na sanders ita dai hillary clinton da ta fi samun karbuwa a jam'iyyar ta democrat ta zo ta bi a binciken yayin da a bangaren republican ted cruz da john kasich duka suka samu kashi 43 a bangarori biyu sannan donald trump ya zo na karshe da kashi 35 a bangarori biyu da aka ji ra'ayin mutane Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun Isra'ila da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima akan ƙananan yaran Falasɗinawa. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar ta kuma nuna cewa an ƙara samun yawaitar tsare yara tun bayan barkewar tashin hankali a yankin a watan Oktoban bara rikicin da ya sanadin mutuwar mutane sama da metan. tan. wata kungiyar kare hakkin bil'adama ta isra'ila b salam ta ruwaito a wani rahoto cewa yanzu ana rike da kananan yaran falastina 415 a fursunonin isra'ila daban-daban adadin da ya haura 193 da ake da su a watan satumban bara sanarwar da kungiyar ta human rights ta fitar ta nuna cewa ana amfani da matsanancin karfi akan kananan yara falasinawa a wasu lokuta ma ana dukansu tare da tsare su a wuraren da ba su dace ba Labaran duniya kenan agama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki a ƙasar Sin ko kuma China, amma a Najeriya har yanzu batun kasafin kuɗi bai ƙare ba, a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa da ƙarancin mai da dai sauransu. duk da haka gwamnatin ta tarayya ta alkawarin za ta tallafa mata da matasa domin ta yi tanadin haka a cikin kasafin kuɗin bana ga rahoto da nasiru adamu likaya ya aiko mana One of the things that it shows us mata ke guda don jin albishir daga mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yomi shibajo na nuna akwai tanadin tallafawa matan Najeriya miliyan ɗaya da jari cikin kasafin kuɗin bana naira tiriliyan shida da biliyan ɗari shida. will be empowered through our special Oshibajo bai tsaya nan ba sai da ya a bangaren matasa su ma ce gwamnati na shirin koya musu sana'o'i don samun dogaro da kai. Wannan tallafi dai da zai shafi mata da matasa da suka kai kimanin dubu ɗari biyar ba zai yi la'akari da takardun makaranta ko wani zurfin ilimi ba. ba kamar yadda washi bajo ya ba bada naira dubu biyar biyar duk wata ga talakawa ba a wani taro a jami'ar ibadan bara wanda daga baya bayani ya samu sauyin tunani wannan kara washi bajo ya yi albishir din ne a kano da ke arewa maso yammacin najeriya wanda ha ila yau cibiyar kasuwanci ce da mallakar mafi yawan jama'a a kasar irin wannan tallafi dai na da muhimmanci a ra'ayin 'yar majalisar jiha arewa ta tsakiyar najeriya binta mamma ina walƙitar gurara a jihar niger amma a cikin maza ashirin da biyar ni kadai ce mace kuma a haka bai dace ba kuma mata duk sanda aka zo campaign mata suna cikin waɗanda suke gaba-gaba da duk wani abin da aka in suka ce za su yi za su in suka ce ba za su yi ba ba za su yi ba kuma suka ce za su yi za su ba da dukkan iya kokarin su saboda haka dan Allah wannan gwamnatin ta ƙara duba mata da idan rahama a taimaka mana ta fannin samun lafiya a taimakawa mata ta fannin sana'o'i a taimakawa mata ta fannin zaman zamantakewa in mutum yana da abun yi kaga ko zaman cikin gidan shi ma zai samu kwanciyar hankali. Lado Suleja dan majalisar tarayya ne da ke kambama wannan tsari da ya ce yana cikin muradun mulkin apc babban tallafin shine cikin kasafin kuɗi cikin kasafin kuɗi cewa za mu yi training za mu koyar da sana'a a ƙarƙashin eh, akwai ma'aikatu waɗanda suke da haƙƙi ga wannan to a matsayin mu na ƙin majalisu wanda ake kawo mana kowane kasafi mun saka waɗannan kuɗaɗen a ciki domin a fito da su domin a jama'a aiki wannan dai duk ya dogara ne kan amincewa da kasafin daga shugaba buhari wanda da alamu yake kwalelece kasafin don gudun kar wani abu ya ɓuya ko an cire wani sashe komai dai zai iya faruwa a ra'ayin masu sharhi ta amincewa ko mayar da kasafin majalisa don sake bita. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya, kabilanci faɗa da juna ba. Har yanzu dai kan batun kasafin kuɗi a Najeriya, mataimaki na musamman ga shugaba Buhari kan harkokin majalisa Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya ga madina dauda har yanzu gwamnati tana nazarin kasafin kuɗin idan ta kammala za ta bayyana matsayarta a kai to a matsayin da muke ciki dai a har zuwa yanzu kin san bajet nan kusan peji dubu daya ne da ɗari takwas don haka tun daga ran da muka miƙa wannan bajet kasafin kuɗi har zuwa yanzu nan haka muna dubawa muna ƙididdigewa mu fitar da shi dalla-dalla domin mu ga abin da muka aika da gyare-gyaren da ƙari ko rage da su national assembly suka yi daga nan sai mu fito da matsaya guda ɗaya to mun samu labarin cewa ma'aikata ɗaya ce kawai wacce kasafin kuɗinta ta daidaita da abin da shugaban ƙasa ya kai sauran gaba ɗaya akwai waɗanda aka yi ƙari mafi yawa haka ne in muka gama kididdigewa za mu ɗauka mu ga cewa ya aka yi su majalisa suka yi wannan ƙari za su yi wa ɓangaren zartaswa jawabi ko kuma suka yi ragi daga wannan ne za mu iya yadda za mu iya fahimtar abin da suka yi kuma mu ga yiwuwar aiwatar da abin da aka yi ɗin in allah ya soya da amma dai muna tattaunawa a tsakaninmu yanzu za ku sake mai da kundin kasafin kuɗin zuwa majalisa gobe kenan ai to ai da hanyoyi da yawa da ake bi ba na zaton abin ya kai ga cewa za a mayar din har sai mun fitar da wannan tsare-tsaren in dai ba gundarin kuɗin da aka rabawa ma'aikatu da gundarin kuɗin da aka yi bajet ɗin da shine ya canza ba wanda suka yi fasin ɗinsa ba to ba na zaton cewa dole sai an kai ga majalisa su za su iya yin gyare-gyaren a tsakaninsu kamar yaya ba za ku mai da shi majalisa ba amma a mai gyare-gyare kenan za su bi ku fadin shugaban kasa ne su gyare-gyaren tare da shugaban kasa su a tsakaninsu su 'yan majalisa din idan muka sake zama tare da su bayan mun gani inda aka yi karin ko aka yi ragi za a gabatar musu ma'ana shi ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na ƙasa zai sake gabatar musu su sake dubawa ba da mayarwa yadda ake cewa mayarwa shine shugaban kasa ya rubuta cewa ya dawo da bajet din baki daya ba zai sa hannu ba amma har zuwa yanzu ba mu kai ga wannan zangon ba ana dai tantancewa a ga meye abin da ya kamata a yi amma dai bana zaton hakan za ta yiwu jiya lahadi al'ummar kasar chadi suka kada ƙuri'a babban zaben kasar inda shugaba idris debi mai ci da wasu 'yan takara fiye da goma suka kara na tambayi wani mazaunin birnin injamina babban birnin kasar sanusi muktar hali da ake ciki yanzu haka al'ummar chadi gaba ɗaya suna nan suna dakon eh, sakamakon da za a bayar kuma da gaske ne akwai waɗansu 'yan hamayya guda biyar da aka kama wanda kuma su kuma dalilin kama su shine sun zo suna yin gangami suna neman mutane su yi zanga-zanga ko su yajin aiki wai dan eh, suna bukatar cewar shugaba idris zabi itino ya janye takararsa kada ya zama dan takara a wannan karan to yanzu haka shi yasa ita kuma gwamnati ce ai wannan ah, su ba 'yan siyasa ba ne bai kamata su shiga harkar siyasa ba yanzu haka dai suna rike suna hannun kotu kuma an kawo su kotu har sau biyu kuma ana nan ana ci gaba da musu shari'a To, um, a ganinka akwai wani tasiri da ‘yan hamayya za su, nuna wannan zaɓe da aka yi? Eh gaskiya akwai a cikin 'yan hamayyar nan gaskiya akwai wannan wato madugun 'yan adawa Sale Kebzabo. Wanda ina ga kamar arashi aka yi yanzu yanzu nan muna cikin magana mun gama waya da wani kenan ya kira ni daga ainihin eh, jihar masu jihar wato shari'a Girme yake ce mun gaskiya fa su can kwariya ta wahal da su wato kwariya din nan alamar jam'iyyar ta ce kwariya kenan saboda haka a hakikanin gaskiya a cikin adawa wannan madugun yan adawar a ko ina yana da dan yana da tasiri a hakikanin gaskiya a bisa ainihin wato labarin da muke samu a yanzu haka to tun kafin ma a bada sakamako suna gani da wuya a ce an kada shugaba mai ci Idris eh, Debi me yasa ba za a iya kada shi ba eh, wato abin da ya sa ba za a kada shi ba akwai hujjoji da yawa wa'in suna ganin cewar ya yi ayyukan da yawan da ya isa har mutane su sake bashi amana a wannan karan wani su kuma suna ganin saboda yana da ainihin komi da komi na gwamnati a hannunsa zai iya yin amfani da ainihin kuɗin da yake hannunsa da kuma dukiyar da da karfin gwamnati a hannunsa don ya samu ya ci wannan zaɓe. Hmm. Ina ga shine dai ainihin ra'ayin mutane guda biyu wanda yake eh, ake kafa hujja da shi cewar da wuya a kada shi. Kana ji kamar za a samu sakamakon zaɓen nan zuwa yau ko kuma dai zai wuce haka? a'a a bisa rahotannin da muke samu cewar sakamakon zaben nan sai nan da kwana goma sha hudu da a samu wannan sakamakon bayan kwarai kwana goma sha hudu sai eh, a takaice dai yanzu kafin mu samu cikakken eh, sakamako wato zai kai na da zuwa wata daya wani dan jarida a birnin Injamena Sanusi mukhtar kenan aka ji. Daga jamhuriyar Nijar kuma dillalan aikin haji ne suka koka kan jita-jitar wai za a kara kuɗin jirgi wadda a ganin 'ya'yan ƙungiyar hakan zai iya hana masu ƙaramin ƙarfi sauke farali a bana. Ga Suleiman Barma da ci gaban wannan rahoto. Hajiya Fanta Madam Sunna mamba a kungiyar ANAP ita ce shugabar kamfanin Haji da Umara na al'umma Islam. Mun samu labari ne tunda mun sa wakilanmu sun tafi wajen Adiba a gani kakane kudin jirgi na zuwa Haji Bara. Jirgi da jika ɗari zuwa jika ɗari tara da hamsin. Yau an ce an ƙara kamar jika ɗari hudu bisa kudin jirgi. To wajen jika ɗari hudu kin nan wa zai ƙara su? Alhazai su za su biyan su. An ɗame wata kwamfani gindi niger airways an ce ita ɗaya ce za ta kai alhazan niger a haji ba ta da confidence ba ta da kowa kuma dole dole ne aka dora mu ita kenan sai abin da take so za ta yi da mutane in ta ce miliyan biyu za ta kai mutane miliyan biyu za ta dora ma talakawa don ne wai sa muka ce ba mu yarda da wannan zaɓi nan da aka yi mata ba tunda akwai sauran kwamfani da ke biyan takaskin sun saba zuwa haji sun kai mutane har an yi musu yabo kuma yau a ce an hidda su cikin harakar neman haji sai dai ita wuga kwamfanikin da aka ɗaya mutum kuma tana so abi tana so ta yi ta mulke mutane sai yadda ta yi da mutane sai kudin ta sa mutane kuma dole shi za a yi na isa a ofishin hukumar koho mai kula da tsare-tsaren aikin hajji a kasar nishar sai dai babban sakataren hukumar ya ce ba zai yi magana ba har sai idan takardar sanarwar ejojin na kungiyar anab ta shigo hannunsa saboda haka na wuce zuwa cibiyar kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na nishar airways inda shugaban kamfanin ya ce kawo yanzu ba a tsayar da farashin tikitin hajjin na bana ba domin magana ce da ke hannun wani kwamiti da ya hada dukkan masu hannu a sha'anin aikin hajji domin duba abinda da ya fi dacewa da yanayin da ake ciki a bana don tsayar da farashi mafi cancanta da tsarin tafiyar hada-hadar ƙasa da ƙasa in ji shi sannan ya ce idan komai ya kammala zai tuntuɓe ni lura da yadda suke tunanin wannan magana na neman fin karfin jami'ai ejojin na kungiyar anap sun buƙaci shugaban ƙasa ya sa baki alhaji mumuni ahmadu shine shugaban kungiyar ta anap wannan an tambaye su suke a dola ya hau in dolar ya hau ai kudin petrol ma ya, ya kara ba su da wani hujja sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc karfe goma da kusan minti goma na safe ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan Jama'a masu sauraron shirye mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin, tare da fatan an wani lafiya. Abu mai matuƙar muhimmanci da ya kamata al'umma su sani, da ya shafi ilimin yara. Babu wata ƙasa a duniya da ta samu ci gaba da ake kwatance da ita a ɓangaren ilimi, face sai da aka haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin iyaye da malamai. kana aka cimma wannan burin. Idan aka duba rahoton da ya ayyanar da ƙasar Finland da Koriya ta kudu a matsayin ƙasashe da tsarin iliminsu ya fi kowanne inganci a faɗin duniya. Za a ga cewar iyayen yara sukan ba da gudunmawa da ya kai kimanin sama da kashi sittin da biyar wajen koyar da yara a gida, baya ga irin ƙoƙari da malamai ke yi a makarantu. Sanin kowa ne cewar Nagartaccen ilimin matakin farko na firamare shi ne ginshiƙin duk wata nasara da yaro zai samu da ya shafi ilimin shi a gaba. Don haka masana ke ganin idan aka yi wasa da shi, to lalle hakan zai iya haifar da koma baya. Nasiru Adamu El Hikaya, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja. ya haɗa muna wannan rahoton. Ilimin fako hangawa mai ilimu ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin suna Sunana Firdaus Abubakar. Gaskiya I can't express it out saboda it remain on set Saboda farin cikin da nake a cikin a yau gaskiya ba zan iya nuna ba zan iya bayyana shi ba saboda yana cikin raina. Wata ɗaliba gifin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ƙauyen Fafe ke nuna farin cikin nasarar karuwar sanya mata a makarantun boko a yankin Arewa fiye da shekarun baya. cikin rahoton da gwamnatin najeriya ta fitar da ya sanya hukumar raya kasashe ta amurka usaid ba da tallafin ilimi a najeriya da ya kai dala miliyan hudu da dubu ɗari shida ba ga nasarar karuwar sanya yara a makarantun sai batun samun ingancin karatun ta hanyar ilimin karantawa da rubuta a makarantun firamare inda yawan ɗalibai ba sa iya karatu ko rubutu da zai ba da ma'ana Ga malamin ilimin Arabiya na firamare Ismaila Maiduguri ya zama wajibi iyaye su shiga lamarin koyarwar matukar suna son 'ya'yansu su samu kwarewar karatun da ake bukata. kan sha'anin tarbiyya ta yara in ana duban dama kuma sai an duba hagu don malaman makaranta su kadai ba za su iya karantar da yaro ba makaranta zuwa ake aji koyo dole idan aka dawo gida a nemi wani malamin daban ko kuma masu iyaye su ringa sawa su suna bitan abin da suka koyo ba wai kawai daga yaro ya dawo daga islamiyya ko daga boko kawai ya ajiye takardu ya tafi wasa kallon tv ko wani abu bana jin wannan duk kwarewar malami yaron zai samu abu tarihin manya za ka ringa jin wani ya ce a gurin mahaifiyarsa ma shi ilimi to kaga wannan shi ya nuna idan mutum in ya koyo karatu daga makaranta to da akwai bukata mai girma da dole a gida ma sai ana sashi ana yin muraja akan abin da je malamin firamare a jalin jihar taraba abba idulau wanda san bai yarda akwai koma baya makarantun firamaren gwamnati ba ya ce shi ma yana yi wa yara darasi a gida amma ni abin da nake so ka sani ali kaya littafin nan ba zai tashi ya koyar da kanshi ba sai dole an inganta lamarin malami na rayuwarsa aka ba shi kyakkyawan kula ne ni makarantun gwamnati ba zan rabu da su ba saboda ina fahimta ana da kyakkyawan karantarwa da ake a wurin duwaka ina na dawo gida ina sa yarana na su yi bita yarana na ba sa makaranta mai zaman kanshi sai na gwamnati saboda na san malaman suna makawa iya iyawansu ko da da yunwa a cikin sai dai a yi kokari a magance musu wannan yunwa ta hanyar gyara albashi malam garangi usman musa zango malami ne a makarantar kauye yar daji da ke jihar katsina wanda ke ganin rashin kwarewar malamai na haddasa matsala ta wannan bangaren. Akwai takardar grade 3 amma a wancan lokacin ai sun samu horarwa ta aikin yanzu ko ba horarwa ake samu ba yadda ya kamata saboda in ka tafi kai NCE to ba lalle bane ba ka iya koyar da yaro karami kai ne zaka fara bayar ilimin farko ga rayuwar shi to bai kamata ba a ce an tafi can sama an ɗauko wani wannan na ƙasa ɗin wannan wannan shine ya kamata a fara shine kokolwarsa take daidai da ko kuma in ce horarwarsa take daidai da kokolwar yara yawwa wannan wannan wanda aka ba shi daidai da wannan horo wannan horo ita ce daidai da ainihin walwar da wa'annan yaran suke tunda idan ka ɗauki ɗan aji ɗaya za ka koya mai abcd akalla a sati biyu ka koyar da shi wannan abcd abacha da akalla daga a zuwa zaɗin wannan ka koyar da shi akalla a sati biyu in ka nuna mai biki ya sani a ƙasa za ka rika koya yaro rubutu kafin ka kai ga littafi wannan ita ce hanya ta koyarwa wadda mu muka sani kuma wadda ake horar da malami a kanta a teachers college ko ba mamaki in nce in sun zo rana ɗaya sai a ce za a zuba yara abcd duk su iya a bata yiwa a ce rana ɗaya kawai da ka zo ka zuba yaro abcd ya iya abu ne wanda dole sai ka kasa shi akalla kwana goma sha hudu sati biyu kenan tunda a satin dai kwana biyar ne ake samun darasi to akalla sati biyu ka yi kwabarin ɗin wannan abcd masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Nasiru Adam El Hikaya da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. A maza da mata adon mu zan miƙewa ka yi neman. To a gaida malamai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a halin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. Wasiƙa mata farko ta fito ne daga amogali zangon daura wanda ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Na rubuta wannan wasiƙa ne domin in yi wa shugabanmu Babu Buhari fatan alheri bisa ziyarar da yake yi yanzu haka a ƙasar China. Allah ka mai mana da Babu Buhari gida lafiya amin. sai kuma wasikar isa lawan girgir dan masanin girgir jihar yoban najeriya wanda ya ce allah ya sa matakan da karamin ministan man fetur ya ɗauka na magance matsalar man fetur a najeriya a kata cimma ruwa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ina da yaƙini cewa nan gaba ba da jimawa ba ƙarancin man fetur da wutar lantarki da ta addabe mu a najeriya za ta kau muna nan muna ta roƙon allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar ai komai zafi maganinsa allah sako daga matthew garba sai kuma musikar haɗin gwiwa daga mahmud salihu ƙauren namuda da hafizu balarabe gusau wadda ta ce muna fatan sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna a ƙasar yemen ta ɗore har abada ta kuma zamo sanadiyar kawo ƙarshen rikici da ya dabaibaye wannan ƙasa tun a shekarar 2013 shi ko muhammad ahmad usman tungan makeri jihar neja cewa ina kira ga 'yan najeriya da mu ƙara yin haƙuri da juriya da yin addu'ar alheri ga gwamnatin muhammadu buhari akan halin tsanani da kuncin rayuwar da muke ciki da allah nan gaba kaɗan komi zai daidaita assalamu alaikum sashen wasu na murya amurka don allah ku bani dama domin na miƙa kira na zuwa ga ƙaramin ministan man fetur na najeriya mr ibeka ciku da ya ba da himma ya kuma nuna ƙwarewarsa a wajen samar da isasshen man fetur da kuma daidaita farashinsa kamar yadda gwamnati ta alkawarta mana saboda mu talakawan najeriya muna cikin mawuyacin hali sakamakon karancin man fetur da ƙarshe ina yi ma shugabanmu muhammadu buhari fatan alheri sako daga sani hamza harbau karamar hukumar tsanyawa a jihar kanan da ke tarayyar najeriya da ƙarshe sai sakon haruna muhammad katsina wanda ce tabbas garin daɗi na nesa a lokacin da wasu al'umma ke yin murna dariya baki hakunni a sakamakon yadda dan majalisar su yake zama cikin su tare da kyautata musu kuma karamar hukumar katsina namu ɗan majalisar wato sani ali dan watan dabo yayi da fatan shi ma zai yi koyi da takwarorinsa masu yoyo al'ummarsu. To kafin mu sallama ga tashin kanin labarai a daidai lokacin da malamai na shirin mu na gaba yau da gobe suke jira su shigo. Bismillah. wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin yamal ismail old sheikh ahmed ya yi lalemar marhaban da shirin tsagaita wutar da aka cimma wanda ya fara aiki yau litinin ya kuma taimaka wajen dakile tashe-tashen hankulan da aka kwashe fiye da shekara guda ana fama da su yana mai cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan rikici na ƙasar yamal a daren jiya shirin tsagaita wutar ya fara aiki wanda aka cimma da gwamnatin yamal da dakarun da saudiya ke jagoranta da kuma 'yan tawayen huthi da suka karbe ikon birnin yamal wato babban birnin yamal a farkon shekara ta 2014 ana ci gaba da zaman ɗarɗar a yankin idomeni kwana guda bayan da 'yan sandan macedonia suka harba yaji mai saka hawaye tare da harba harsashen roba akan ɗaruruwan bakin haure da ke kokarin ƙetare shingen da aka dasa a yankin girka a yau litinin ɗumbin jama'a sun yi rundo a bangaren iyakar girka sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an yi wata arangama john kerry ya ce ya yi matuƙar farin ciki tare da samun karramawa bayan da ya kasance sakataren harkokin wajen amurka na farko da ya ziyarci hiroshima da ke japan wato birnin da dakarun amurka suka daidaita bayan da suka hurga makaman nukiliya karshen yakin duniya na biyu tuma da la gaishe ka masu sauraro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni kamun na madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula dakin gabatar da shirye shirin da ma injiniya Malam Wagner da ya rika mata a nan ne Habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai can anjima a dakata kar ku nisa ga shirin mu na gaba yau da gobe.